هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا a wannan yanayi na yakin khandak yakin gwalalo an jarrabi muminai da abin da suka gamu da shi na taron dangin makiya a kansu suka rikice rikicewa mai tsanani saboda tsananin tsoro muminai na gaskiya suka bayyana daga munafukai aka gane kowa da kowa